sunana maman princess gaskiya ina shan wahala wurin samun mai ina da injin na nika ina markaɗe tun da safe na je ina ta neman mai ban samu ba lita ɗaya ma da kyar na samu a gidan mai na siya lita ɗaya dari takwas da sistin a nan abuja zan so in gan canji a ciki saboda gaskiya muna shan wahala wannan maganar mai din nan wata yar najeriya kenan tana korafi akan tsada da karancin mai inda ta nemi gwamnati da ta kawo wa al'umma sauki batun karanci da tsadan mai abu ne da ya ƙara tsanani musamman daga farko-farkon makon da ya gabata inda ake fama da dogayen layi a gidajen man sassa daban-daban na kasar lamarin da ya rikide zuwa ga tashin farashi kuma rahotanni suka yi nuni da cewa a sakwato Kaduna, Kano ana sayan kowace lita a gidajen mai daga ɗari tara sama na 'yan bumburutu kuma a kan kusan naira dubu biyu. Shin ina matsalar take? Mun ji ta bakin shugaban kungiyar Ipman reshen jihar Zamfara Alhaji Sirajo Yahaya Kamba wanda ya ce rashin biyan haƙoƙinsu ne sanadiyar matsalar da ake ciki. Bisa ga alƙawla waɗanda ke tsakaninmu da ma'aikatan nan wadda ke biyan kuɗin sufuri da kuɗin dako ma'ana MRDFRA. Akwai zaman da muka yi da su a wani lokaci da ya gabata na neman mu ta hannunsu waɗanda suka kai yawan naira biliyan ɗari biyu. Aka ɗauki alƙawalin waɗannan kuɗin da izinin Allah za a biya su cikin kwana arba'in. A cikin kwana arba'in da muke ciki an samu an biya biliyan goma sha uku. Muna neman balance ɗin kuɗinmu kwana arba'in da suka ɗauka lokaci lokaci ya riga ya wuce mun nemi mu ji ta bakin su kuma mun kasa samun mu cikakken bayani na ina a kwana wannan abun ya ja muna matsalolluka da dama cikin kasuwancin mu kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka ƙara kawo tauyewa ta zuwa ɗauko yan nan kayan a inda muke ɗaukar su ai abu ɗaya ne muke so shi ne. kuɗaɗen nan ina son mutane su fahimta ba kuɗaɗe ba ne waɗanda muke jira daga gwamnati kuɗaɗe ne waɗanda aka cire cikin kuɗaɗen mu tsari haka ya zo da shi a yanzu ba za mu iya ce muku ga wani wa'adi ba amma nan lokaci kalilan idan ba a biya mu kuɗaɗen nan ba za mu sake zama ko mu ɗauki wace shawara ya kamata mu bi ta gaba. A nasa ɓangare jagoran ma'aikatar kula da dokokin fannin albarkatun man fetur na ƙasa wato NMDPRA ya bayyana cewa lallai akwai bashi amma ba wai za su rika rike kuɗaɗen su da gangan ba. Sunana Faruk Ahmed ni ne jagoran ma'aikatan NMDPRA don midstream and downstream. Eh gaskiya ne akwai bashin na marketers da equipment din da sauran manyan marketers kamar Moman da Dakma. amma kuma kamar yadda muka ce kwanakin baya shine wannan kuɗin fa mu muna karɓa ne mu bayar ba wai kuɗin wai muna ajiye su bane saboda haka mu ma muna bin marketers kamar Dapman da Moman wato major marketers kuɗin da ya kamata su biya in sun biya sai mu kuma mu biya masu motocin ma, masu dakon ma. amma ba kuɗin hannun su ba saboda haka kuma muna biya a lokacin da duk muka samu sai mu biya ba wai lalle sai mu samu kuɗi da yawa kamar misali jiya mun riga mun ba da umarni da muka samu kuɗi daga marketers mun samu wajen biliyan goma ko mun riga mun ci a biya makatas amma muna bin shi akan layi wanda ya zo farko shi zai samu kafin na biyu kuma haka dokan take saboda haka muna ta mitin da su muna gaya musu sun san komai amma da zai kawai ba su sani ba mu fata su cire aiki saboda me saboda su ma yan kasuwa ne ba mu san su daina aiki kuma ba mu san abin da zai shafi kasa bangaren ifmandi ta nuna shakunta akan ikirarin kamfanin NNPCL na cewa akwai wadataccen man fetur a cikin kasar sai dai kamfanin NNPCL daga bakin babban daraktan yada labaransa Olufe Femishone ya sake jaddada cewa babu matsalar wadata illa matsalar dako. Da muka ziyarci wasu gidajen mai da ke da kaya a birnin Abuja a yau talata ana sayar da kowace lita tsakanin naira ɗari takwas da sittin zuwa dubu ɗaya a yayin da 'yan bumburutu ke sayar da nasu akan naira dubu ɗaya da ɗari uku sama. Duk ƙoƙarin ji ta bakin kamfanin NPCL kan cece ku ce a bisa ko akwai wadatar mai ta saƙon kar ta kwana da kiran wayar tarho a yayin haɗa wannan rahoton da ya ci tura. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.